Ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum sahabu Imam Aliyu ne daga nan birnin Washington DC tare da Sauda Kabir da kuma sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da shirye-shiryenmu a wannan safiya ta Juma'a goma ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya. Da fatan an tashi lafiya. Ga kanun labarai. kasuwannin hannun jari a nahiyar asiya sun fara da nasara a safiyar yau juma'a farashin man fetur ya ƙara tashi a yau juma'a bayan da aka shiga damuwa kan samun mai daga saudiya ƙasar jibuti za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa a yau juma'a inda ake ganin shugaba mai ci a yanzu ismail umar gula zai lashe ya ci gaba da mulkin da ya shafa shekaru 27 yana kai kanun labaran kenan ina gani a fahimta ta abin da yake jawo irin wannan rashin fahimtar juna ne ka san idan kana kai bako ka zori ya kamata a ce ka san yanda al'adun masu masaukinka suke Profesa Yusuf Abdullahi na Jami'ar Afirka ta Kudu da ke birnin Pretoria dangane da rikici da ya tashi tsakanin 'yan kabilar Ibo da 'yan Afirka ta Kudu bayan da aka nada sarkin kabilar Ibo a can. Hukumar zaɓe ta jihar Gombe ta ɗage zaɓen ƙananan hukumomi zuwa watan shida. Muna sanar da lokacin al'ummar jihar Gombe da ma duniya baki ɗaya cewa mun ɗage zaɓen da muka shirya gudanarwa na ƙananan hukumomi da a da za a yi shi a ranar biyar ga watan Afrilu na wannan shekara da muke ciki. Da yake yau ranar Juma'a ce muna tafe da shirin manuniya. Daga bisani mu kawo muku rahoto daga fagen wasanni. amma da farko sai ku gyara zama don jin cikakkun labaran duniya tukuna tare da sauda kabir assalamu alaikum Kasuwannin hannun jari a nahiyar Asiya sun fara da nasara a safiyar yau Juma'a, amma kuma sun yi ƙasa bayan da 'yan kasuwa ke tantamar ɗorewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran a wannan makon, da kuma zulumi kan tattaunawar wanzar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Lebanon. masu saka hannun jari sun shiga damuwa yayin da iran ta ce ci gaba da kai hare-hare kan lebanon zai iya kawo koma baya kan yarjejeniyarta da amurka Amurka. Farashin man fetur ya ƙara tashi a yau Juma'a bayan da aka shiga damuwa kan samun mai daga Saudiya yayin da kuma ake ci gaba da garƙame mashigin ruwa na Hormuz ga mafi yawan jiragen dakon mai. Harin da aka kai kan cibiyar mai ta Saudiya ta rage adadin man da ake tacewa da kusan ganga 600 kowace rana. man Brent crude futures ya tashi da sifili da ɗigo shida cikin ɗari ya kama kan dala casa'in da shida da kobo hamsin kowace ganga yayin da West Texas Intermediate ya tashi da sifili da ɗigo hamsin cikin ɗari inda kowace ganga ta kama kan dala casa'in da takwas da kobo talatin da shida. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. ƙasar Djibouti za ta gudanar da zaɓen shugaban ƙasa a yau Juma'a inda ake ganin shugaba mai ci a yanzu Ismail Umar Gula zai lashe ya ci gaba da mulkin da ya shafe shekaru 27 yana kai bayan da majalisar kasar ta soke dokar da ta kayyade shekarun masu tsayawa takara wadda da akwai ta za ta haramta masa tsayawa. Gule mai shekaru 78 ya karbi ragamar mulkin kasar tun a shekarar 1999 bayan an zaɓe shi da ya maye gurbin kawunsa Hassan Guled wanda shine shugaban kasar na farko bayan ta samu 'yancin kanta a shekarar 1977. Ƙasar da ke gabashin Afirka na da zaman lafiya bisa ga makwabtanta Somalia da Habasha. wani hari da aka kai da jirgi mara matuki na drone a yankin dafur na kasar sudan ranar laraba ya kashe akalla fararen hula talatin da suka hada da mata da yara a yayin da suke halartar wani bikin aure a cewar ofishin majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis mai magana da yawon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya ce an gudanar da bikin auren ne a garin kutum a arewacin darfur ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun ɗora alhakin harin kan dakarun sojin sudan sauda kabir aka ji da labaran duniya a afirka ta kudu an samu tashin hankali cikin makonnin baya nan tsakanin 'yan kabilar ibo mazauna can da 'yan ƙasar bayan da suka naɗa sarkin ƴan ƙabilar Ibo sarautar da ake kira Eze, wai ba tare da sanin sarakunan gargajiya ko shugabannin yankin ba. Domin jin haƙiƙanin abin da ya faru na tuntuɓi Farfesa Yusuf Abdullahi na Jami'ar Afirka ta Kudu da ke birnin Pretoria domin jin abin da ya faru. A haƙiƙanin gaskiya abin da ya faru kamar mako ɗaya da ya wuce a nan Afirka ta Kudu a yankin Eastern Cape a garin da ake kira East London yanzu ake kira yanzu Kwakumbo sabon sunansu shine al'umman ibo mazauna nan sun naɗa sarki wanda suke kira Eze to wannan naɗi da suka yi ba tare da shawari ko sahalewan al'umman garin ba to wannan naɗi ya bar baya da kura al'umman suka sa hukuma a ciki sannan kuma suka yi zanga-zanga ta lumana ranar litini To kamar yadda abubuwa suke faruwa mafi yawanci a irin ƙasashenmu idan aka yi zanga-zanga na lumana akan samu ɓata gari. To daga ciki sai aka samu ɓata gari wayanda suka je suna ɓannata dukiya musamman dukiyoyin baƙi. Duk wani baƙo ko wanda ba ɗan ƙasa ba suka shiga shaguna sannan suka yi ƙone-ƙonen ah, motoci. To Professor Yusuf Abdullahi akwai abin da ya biyo bayan zanga-zanga ta farkon ne? To biyo bayan haka sai kuma aka zo aka yi zanga-zanga ta lumana da suka je har ofishin jakadancin najeriya da ke nan garin pretoria nan jami'an ofishin jakadanci suka tarbe su amma jawaban da suka yi wajen tarban bai musu daɗi ba saboda ya aka yi kai ga sa'insa amma a halin yanzu dai hankula sun kwanta can hukumbo ɗin inda saboda hukuma sun shiga eh, cikin al'amarin dai kuma a. Ah, kiyaye gaba. To, Profesa Yusuf me ya kai ga lamarin ne ya kai ga wannan lamari a ma'ana duk inda aka samu jama'a suka ɗan haɗu sukan zaɓi shugaba daga cikinsu. To kuma ganin mu baƙar fata ne daga 'yan Najeriya da kuma su 'yan Afirka ta kudu don an naɗa shugaban ƙabilar Ibo ko sarki me zai hana ba zai hana sarkin su yin komai ba ko me a fahimtar ka me ke faruwa ne ya janyo lamarin ya kai ga haka. ina ganin a fahimta ta abin da yake jawo irin wannan rashin fahimtar juna ne ka san idan kana kai bako ka wuri, ya kamata a ce ka san yadda al'adun masu masaukin ka suke san a nan afirka ta kudu kamar sauran wurare a cikin a kasashen mu na afirka in aka yi maganan ƙasa akwai ta da sarkakkiya kwarai da gaske saboda yadda lamarin ƙasa yake to a nan suna da sarakunansu na gargajiya wanda hukuma ta yadda da shi za gani a ka'ida idan kana za ku za irin wannan abu da dai ga sarki ne ba mai iko ba su za su ga kaman sarki ne mai iko tunda an yi shi a cikin ƙasa ba tare da sanin su masu masu ƙasa ba ko masu gari dan na san ko a gida wurin mu idan za a yi naɗin sarki ko na wace irin ƙabila ne a wata ƙasa da ba nasu ba sai sarkin waɗannan sarkin wannan garin ya sa leka misali idan za a naɗa sarkin hausawa a ƙasan ibo ko kuma a ƙasan yarba sai obi ko oba sun yadda haka kuma a arewa ma idan za a yi naɗin ko wani irin basarake a ce sarkin eh, yarbawa ko kuma sarkin eh, ibo dole sai sarki mai wukan yanka ya yadda shi ne ma ke naɗawa saboda a irin wajenmu waɗannan sarakuna su ne ake tuntuɓa idan wani abu ya ta taso wanda ya shafi ƙabilan da suke a jagoranta. Farfesa Yusuf Abdullahi na Jami'ar Afirka ta Kudu da ke birnin Pretoria. Hukumar zaɓe ta jihar Gombe ta ɗage zaɓen ƙananan hukumomi wadda a ba ta shirya za ta gudanar cikin wannan wata, yanzu sai watan shida. Kwamishinan hukumar zaɓen mai kula da harkokin hulɗa da jama'a na jihar Yusuf Ishaq ne ya bayyana haka a hira da ya da wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a Gomben Aliyu Gerengi. muna sanar da daukacin al'ummar jihar gombe da ma duniya baki daya cewa mun ɗage zaben da muka shirya gudanarwa na kananan hukumomi da a da za a yi shi a ranar 25 ga watan afrilu na wannan shekara da muke ciki zuwa ranar 27 ga watan yuni na shekarar ta 2026 wanda wannan dalili da ya saka aka ɗage wannan zaɓe ko shine duba ga yadda ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato inec ta canza yanayin jadawalin gudanar da shi zaben 2027 wanda ta jawo yin takarar fitar da 'yan takara na jam'iyyu zuwa baya a bisa wannan dalili wannan hukuma ta mutu gosiyar ta zauna ta yi rubutu ta nemi sahalewa ta mai girma gwamnan jihar gombe alhaji muhammadu inuwa ya dan majan gombe wanda kuma a cikin ikon Allah da kuma irin basira da hangen nesa da kula da kukan talakawa ya sa gwamna ya amince mana da mu tura wannan zaɓe domin bai baiwa jam'iyyu damar fitar da 'yan takara na zaɓen shugaban ƙasa zaɓen 'yan majalisun tarayya da na jihohi kuma a haɗe da na waɗannan ƙananan hukumomi da na lcds da za mu yi a nan jihar gombe wanda kuma gwamna amince mana da wannan bisa wannan dalili wannan hukuma karkashin jagorancin shugabanta wato honorable garba abdu talasai sarkin yamman waja ta gayyaci masu ruwa da tsaki kama daga shugabannin jam'iyyun siyasu karkashin cibiyar nan ta ipac da jagorori na ɓangarorin tsaro kamar na 'yan sanda dss civil defense da sauransu inda muka tattauna muka kuma mika musu sabon jadawali na gudanar da zaɓe kuma hakika waɗannan shugabanni na jam'iyyu daban-daban sun yi na'am da wannan sauyi sun kuma yaba tare da godiya wa mai girma gwamnan jiha da ya duba wannan kuka da zai ba su dama su ma su yi shiri na musamman domin tunkarar wannan zaɓe da za a yi na lcds da kuma kananan hukumomi a nan jihar gombe saura da me saura jam'iyyu su yi himma su ga cewa sun fitar da yan takara sun kawo wannan hukuma domin shiga zaɓe a ranar 27 ga watan shida na wannan shekara ta 2026. Kuna tare da sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku maimaicin shirin manuniya tare da Lawal Isa Ikara. Manuniya. za a shekara ta 2027 zaɓe ne na musamman duk lokacin da aka ce babu adawa ko kuma adawa ta yi rauni to kaman miya ce wadda ba ta da gishiri to kaga ba za ta yi daɗi ba kenan. tsohon gwamnan jihar kanawa sanata rabi musa kwankwason da ya kwashe kayan shi zuwa jam'iyyar daka ta adc da kuma malamin jami'a farfesa abubakar umar kari kenan ke feke alkalamin gaya wa duniya yadda siyasar shekarar 2027 ke shirin shan fanya. tuni ma dai masana fikihun siyasa irin su tsohon gwamnan jihar kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar pdp a Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi suka fara fitar da wani hasashen da ka iya zama wata 'yar manuniya. Kowa ya sa ido ne ana fahimta a ga suwaye za su bayyana a 'yan takara. Ba lale ne shugabannin addini su tasirin da suka yi a baya ba. Daga majalisar dattawan tarayyar Najeriya da sanata Ahmad Ali Wadda da ke daddale dalla-dallan dalilan dankarar kamfanin kamfato mai na NNPCL kuwa sanatan ne ya ci gaba da farke laya. Tiriliyan ɗari da bakwai da kawai suka faɗi mana ansa shine kuɗin na wurin wayansu bankuna da suka rushe. Wani banki ne cikin wanda suka rushe take da kuɗi kaza a wurinta babu suna. babu figo. Waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barka da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk juma'a da sanyin safiya. Shiri na goma sha tara cikin jerin shirin shiryen manuniyan da ke tsatsefe tsantsar tsarin tsai da tsanin gaskiya. Mai yiwuwa maganar gaskiyar kuma ta sa masana irin su Farfesa Abakar Umar Kari na Jami'ar Abuja ke cewa idan har ana so a daddale ta fili kowa ya gani to sai an ba da damar jan daga gangar hamayya kamar da yadda ake gani a siyasar duniya. Adawa ita ce gishirin dimokuraɗiyya. To duk lokacin da aka ce babu adawa ko kuma adawa ta yi rauni, to kamar miya ce wadda ba ta da gishiri. To kaga ba za ta yi daɗi ba kenan. Ruruwa da 'yan adawa suke yi suke komawa jam'iyyar mai mulki ni ina ga ba zai haifar wa dimokuraɗiyyar Najeriya ɗa mai ido ba. Tunda dimokuraɗiyya dama a bace ta zaɓi. Takan ba wa al'umma dama su zaɓi irin abin da suke so. Sa'a nan idan bai musu ba su canja su zaɓi wata to amma idan ana ta dawowa ana koma jam'iyya ɗaya wannan zaɓi ya bushe kenan amma farfesa ba za a iya cewa saboda ayyuka da ita jam'iyyar nan take yi na kwarai ne ya yasa wa'innan gwamnoni da sauran mukarraban wata jam'iyya ta adawa suke komawa cikin ta ba saboda suna ganin tana da manufofi masu kyau kenan wato akwai dalilai da dama kuma ni bana jin ɗaya daga cikin dalilan ma shine wai wani aikin a zo a gani da ita jam'iyyar APC take kwata-kwata ba haka bane. Na farko dai shine waɗannan jam'iyyu cike suke da rigingimu da husume-husume da kacaniya musamman ma rigingimu kan shugabanci na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai zargi da ake yi akan cewa jam'iyyar da take da matafin iko wato jam'iyyar APC ita ce take kitsa duk rigingimun da ake a cikin waɗannan jam'iyyu. Manufar nasara ta tabbata cewa waɗannan jam'iyyu ba su irin ƙarfin da za su iya kalubalanta ko kuma tunkara ta ba. Sai da kuma duk da irin ganin damalmalewar demokradiyyar da ake a Najeriya manyan 'yan siyasa irin su tsohon gwamnan jihar Kaduna kuma tsohon shugaban jam'iyyar PDP a tare Najeriya sanata Ahmad Muhammad Makarfi na ganin a gaskiya akwai ragowar sarkakiya. Akwai abubuwa da za su faru. Mutane na koka amma sun koka a da. Ka duba bacin kokawa me ya faru. saboda ka abu ne na nazari kowa ya sa ido ne ana fahimtar a ga waye za su bayyana a 'yan takara ba lalai ne shugabannin addinai su tasirin da suka yi a baya ba amma kuma ba za ka ce ba za su yi tasiri ba har yanzu ka ji shugabanni ko na musulunci ko na krista na addinai shugabanni na kungiyoyi ba wai kai shugaba pastor ne ko liman ko ba ka ji sun ce ufa kowa ya sa ido ne ya ga an san na apc waye zai fito na adc waye zai samu na pdp waye zai samu na sauran jam'iyyu ko a ƙasa yadda nake kallon yanayin siyasan nan mutane za su zaɓi ba lalai jam'iyya ba amma waye ɗan takara a wurare da yawa wannan zai faru jam'iyya ba za ta zama rumfa a na tunanin ga kowa kamar yadda a baya faru ba yanayin yadda nake hangen siyasan najeriya za ta canza kenan a 2027 kuma ta ci gaba da canza ba saboda haka wannan abu yana wajen jam'iyyu su tsaye da 'yan takara nagari da mutane za su gamsu in ba su tsaye da nagari ba yawancin masu zaɓe ba za su damu su fito zaɓe ba wanda suke kai zai saukin su murɗe. A jihar Kano kuwa tsohon gwamnan jihar Kanawa kuma limamin kwankwasiya sanata Rabi Musa Kwankwasan da ya kutsa cikin jam'iyyar haɗaka ta ADC ne ya saka sakar sanar da sabuwar tafiya. Yau gashi Allah ya sa mun shiga cikin wannan jama'iyya ta ADC. wannan rana ta sa wani fandisho sabo bin a siyasar jihar kano da kuma siyasar najeriya gabaki daya ina kira gare ku da ku tafi ku je ku yi rijista a yi rijista da adc a yi rijista da aine kowa ya sami kati nan gaba wannan get ta gidana ba za ka shigo ba sai na ga katin adc sai na ga katin inec wannan kaci ta mai daraja daraja cikakkiya kenan waɗanda suke da rijista su tabbatar da cewar sun je sun duba ta sun gaishe ta sun mata fatan alheri kuma sun ajiye ta ina so ku sani kuma in tuna muku kamar ku sani wannan zaɓe da za a yi shekara ta 2027 zaɓe ne na musamman kowa ya fitar da fushi kada game da buga binciken bankaɗo dudun ɗumurin kuɗin da tawan tare Najeriya ta ce sun yi batan dabo kuwa shugaban kwamitin da ke buga binciken kamfanin kamfato mai na NNPCL sanata Ahmad Ali wadda da ne ke cewa har yanzu dai akwai sauran cakwakiya. Sai kudaden da ake tsammani za su shigo wanda shine tiriliyon ɗari da bakwai. Triliyon ɗari da bakwai abinda kawai suka faɗi mana ansa shine kuɗin na wurin wayansu bankuna da suka rushe da kuma wayansu hanyoyi daban. Bankuna da suka rushe wani banki ne cikin wanda suka rushe take da kuɗi kaza a wurinta babu suna. babu figo saboda haka maganan kuɗin da aka kashe da kuɗin da ake saurara da suka nunar dukka ba mu yadda da su ba da alaman zalunci wurin kuma onda ƙididdiga na tsarin lissafi da za a ce abin da ake, zai shigo a zame abin da aka kashe shine zai bada tunda abin ya zama haka duk figures in ba wanda kwamiti ta yarda da shi yasa muka ce su mayar da kuɗin nan wa bitilmali na ƙasa bayan haka nafims reshe ce ta nnpc saboda haka idan ana maganan kundin ididdigan kudaden nnpc har da napims kenan amma wannan napims na da littafin ta daban na nnpc daban nnpc napims ta yi cajin subsidy a gurbataccen mai tallafi kenan bayan an cire tallafin kafin ma cire tallafin napims ba ta da yanci ta cire tallafi a crude gurbataccen mai to napims na cirewa daga gurbatacce nnpc kuma na cirewa daga product wanda duka in ka hada duka kowanne da suka yi ya saba wa ka'ida in ka hada kudaden gaba daya kudi ne a triliyon a wurin biyar saboda haka akwai zalunci a wurin za a mayar shi ma wa fitil ka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tattaro muku muryoyin da kan zo duk makon duniya. Musamman ma dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihohin Kano da Jigawa da Yusuf Aliyu Harandan Washington sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu hayaniya. Ni Isa Lon na garin Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. Daga duniyar wasanni kuma ga Bala ɗahir Bronco da rahoto. sakamakon wasannin da aka fafata a gasar european league kasar gasar zakarun nahiyar turai a matakin wasan kwata final kusa da kusa da karshe na wannan shekara ta 2025 zuwa 2026 a jiya kungiyar kwallon kafa ta prep ta samu nasarar doke salta figo da kwallo uku da nema ta kuwa suka tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin su da nottingham forest kungiyar kwallon kafa ta balaguna kuwa bata da daɗi ba domin aston villa ta bi ta har gida ta lallasa ta da kwallaye uku da ɗaya a yau kuma za a ci gaba da fafata a gasar premier league na kasar ingila inda kungiyar kwallon kafa ta west ham za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta wolves da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da kasar chad a can kasar spain kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid a gasar la liga da su karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta girona sira na kasar italy kuwa kungiyar kwallon kafa ta roma ne ta su fafata da kungiyar kwallon kafa ta pisa fc da misalin karfe 8 saura kwata agogon najeriya nijar kamar da kasar chad wanda liga na kasar germany kuwa akwai wasa ɗaya tilo da augsburg da su da kungiyar kwallon kafa ta hoffenheim a likan na kasar faransa akwai wasanni biyu inda kungiyar kwallon kafa ta paris fc da su barje gumi da kungiyar kwallon kafa ta monaco da misalin karfe 8 da minti biyar kuwa kungiyar kwallon kafa ta marseille suna ta da kungiyar kwallon kafa ta mens daga nan kuma za mu leƙa kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda ta sanar da cewa dan wasan ta andy robertson zai bar kungiyar a karshen kakar wasan nan wanda hakan ya kawo ƙarshen karshen shekaru tara da ya yi yana fafata a kungiyar wasa kaftin din kungiyar kwallon kafa na kasar scotland mai shekaru 32 da haihuwa robertson ya buga wasanni 373 a kungiyar kwallon kafa ta liverpool nan ma kungiyar kwallon kafa ta basakta ya tabbatar da cewa wilfred indidi dan wasan najeriya ya samu rauni a cinyarsa a wasan da suka buga a ranar lahadi da kungiyar kwallon kafa ta fana bace, wanda haka ya kawo cikas karfin tsakiyar kungiyar hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya fifa ta bayyana jimillar kalan wasanni 170 da za su jagoranci gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya na shekara ta 2026 wadda kasar amurka da mexico da kuma kanada za su karɓi makuncin da muka lega bangaren damben zamani tyson fury yana son fafata wasa tsakaninsa da anthony joshua fafata da aka daɗe ana jira a tsakanin tsofin zakarun damben zamani na duniya da ke birtaniya fury mai shekaru 37 da haihuwa ya dawo daga ritaya karo na biyu a rayuwarsa domin komawa fagen daga a filin wasan damben zamani bala yuro gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Su sauraro mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Kasuwannin hannun jari a nahiyar Asiya sun fara da nasara a safiyar yau Juma'a, amma kuma sun yi ƙasa bayan da 'yan kasuwa ke tantamar ɗorewar yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran a wannan makon da kuma zulumi kan tattaunawar wanzar da zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Lebanon. masu saka hannun jari sun shiga damuwa yayin da iran ta ce ci gaba da kai hare-hare kan lebanon zai iya kawo koma baya kan yarjejeniyarta da amurka Ƙasar Djibouti za ta gudanar da zaben shugaban ƙasa a yau Juma'a inda ake ganin shugaba mai ci a yanzu Ismail Umar Gula zai lashe ya ci gaba da mulkin da ya shafa shekaru 27 yana kai bayan da majalisar kasar ta soke dokar da ta kayyade shekarun masu tsayawa takara wadda da akwai ta za ta haramta masa tsayawa. Wani hari da aka kai da jirgi mara matuƙi na drone a yankin dafur na ƙasar Sudan ranar Laraba ya kashe aƙalla fararen hula talatin da suka haɗa da mata da yara a yayin da suke halartar wani bikin aure a cewar ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis. mai magana da yawon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya stephen dujarric ya ce an gudanar da bikin auren ne a garin kutum a arewacin dafor ƙungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam sun ɗora alhakin harin kan dakarun sojin sudan kuma da haka allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan safiyar sai kuma can da dare da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato takwas da rabi agogon Ghana da GMT za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sauda Kabir wacce ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Mustapha ba tsari da ya jagoranci gabatar da shirin. Da sauran ma abokan aiki yana nisa ni sahabu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya mu kuma Allah tashe mu lafiya mu zama lafiya.